Farfesa Shehu Abdullahi Zuru barka da warhaka. Barka ka dai. A muna dai Najeriya kotu ta bayyana cewa 'yan majalisu suna da gaskiya dangane da wannan kara na cewa a shirya zaɓuka kafin a je zaben shugaban ƙasa. Wani irin karatu ake yi da farko dangane da wannan mataki da kotu ta dau na bayan 'yan majalisu gaskiya? Eto, eh a hakikanin gaskiya kamar yadda ka yi shimfiɗa tun farko, wannan hukuncin da kotu ta zartar game da buƙatar 'yan majalisa ta kotu ta yi bayani ta fahimce musu a shari'ance ko suna da hurumin canza tsarin yadda za a gudanar da zaɓuka. a hakikanin gaskiya wannan hukuncin na kotu ya yi ma jama'a ba zata ba ma kamar masana a bangaren shari'a duk da yake dai waɗanda suke kusa da majalisa suna kiɗe-kiɗe kamar sun ci nasara to amma ba haka bayani yake ba domin idan kai la'akari da kotuna a ƙasar wannan kotu da ta bada wannan hukuncin akwai kotun koli a gabanta sabili da haka har yanzu akwai sauran rina a kaba domin a bangaren shari'a kamar ina magana ministan shari'a yana iya ɗaukaka ƙaran wannan hukuncin da kotun ta zarta zuwa kotun koli na ƙasa sai bayan kotun koli ta ƙasa ta yanke hukunci a kan maganar shine za a iya cewa eto eh a yanzu ba kuma makawa illa a bar magana a yadda kotu ta yanke hukunci. Profesa kayi magana cewa a wannan mataki ko in ce wannan hukunci daga kotu za a ɗaukaka ƙara a sabili da haka bangaren shari'a za mu iya cewa kenan da sauran aiki nan gaba duk da cewa majalisa ko ko yan majalisun sun bayyana cewa bukatar su ita ta dace a saurara? Eto eh ba magana bukatar su ne domin bukatar su ba shari'a ba ce. Sabili da haka kamar yadda suka kai kara haka ita ma shi ma ministan shari'a na kasar yana da hurumi ya ɗaukaka kara zuwa kotun koli idan har gwamnati ba ta yi na'am da wannan hukuncin da kotun ta yanke ba. To amma ina son in tunatar da jama'a da cewa akwai doka ta musamman wadda ta kafa ƙungiyar zaɓe. Wannan shari'ar da suka kai ba ta ma ambaci wannan ɓangaren ba. sabili da haka kamar yadda na faɗa a can baya akwai sauran rina a kaba domin na tabbatar da cewa ba nan za ta kare ba tsugunne ba ta kare ba domin na tabbatar da cewa shi yana da hurumin ɗaukaka karan kuma ina mai amana da cewa abin da zai faru kenan a ƙarshe profesa shehu abdullahi zuru a ɓangaren shari'a wannan mataki ko in ce wannan hukunci da kotu baka ganin cewa zai iya kawo darewa ko in ce zai kawo rarrabuwar kawuna musamman a hukumance a bangaren naku ku masana shari'a? Zai kawo ba domin a kulliyomi idan har ana maganan shari'a to ana maganan shari'a ne akan doka ba maganan shari'a akan son zuciya ba. idan kuma har za a yi la'akari da dokokin kasar ban yi tsammanin za a samu akasi akan haka ba. Madalla Farfesa Shehu Abdullahi Zuru godiya muke.